يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى waɗanda suke kallonmu da sauraronmu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna mu da sauraron mu ne daga ɗakin taron makarantar mu mai suna darul hadisi salafiyya wacce take gaskiya layout zaria a jihar kaduna a najeriya a yanzu da kuke jinmu kuke kallonmu daren talata ne wanda ya daidai da daren sha daya ga watan rabi'u nisani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da goma ga watan februari shekara ta 2014 wannan shi ne zai zama kasad na ɗari da shida daidai daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman Bakiyyatu salafis salih wanda yake gabatarwa a wannan majalisi a lokacin rayuwar shi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi da shi da iyalan shi Allah ya ɗaukaki darajojin shi Allah ya yafe mishi kusakuran shi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki dukkan al'amura ko kuma abubuwa da ya bari tun daga kan da'awa da makarantu da iyalai da ya bari Allah ya kyautata mushi Allah ya albarkaci zurriyar shi in Allah maɗaukakin sarki ya yadda Allah ba zai ci amanar malam ba malam ya tsaya wa gaskiya kuma da'awar da ya yi ita ce da'awa ta salafiya kuma mu ma da za mu ci gaba da karantarwa to za mu karantar ne a bisa ƙa'idodi na ilimi da malam ya ɗora mu a kai malam bai nuna mana mu shi ne ta ƙalidanci da shi ba sai dai ya ɗora mu a kan ƙa'idodi na ilimi a matsayin shi na uba kuma a matsayin shi na malami Allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi kuma muna kira zuwa ga 'yan uwa ɗaliban ilimi malam ya rasu da tunaninku a cikin zuciyar shi kuna daga cikin waɗanda malam yake baiwa muhimmanci 'yan uwa matasa ɗaliban ilimi lallai mu yi ƙoƙari gurin tabbatar da wannan manufa da malam yake fatan ta tabbata a kanmu ta hanyar dagewa da neman ilimi ta hanyar bibiyar malamai ta hanyar siyan littattafai da karanta su tare da jagorancin malamai lallai ne ine mana nasiha mu tsayu a kan wannan aƙida da wannan da'awa da malam ya mutu ya bar mu a kai, ita ce gaskiya kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a aikace hatta makiya sun yi shaida malam ya rasu akan da'awa akan abin da yake gaskiya ne don haka jama'a ina ƙara yi mana nasiha ta musamman mu tsayu akan wannan da'awa masallatai da makarantu da muke karantarwa da mata matan aure da yara da samari lallai ne masu da'awa su ba da muhimmanci kwarai da gaske game da abin da ya shafi karantar da al'umma a bisa kowane matakinsu Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu sa'an nan kuma ina mana wato asalin ta'aziyya ta rashin wannan malami kuma ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da ladan masu haƙuri idan Allah ya jarabce su saboda hadisi ya tabbata a cikin sahihul imam bukhari daga sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mushi yarda sahabi abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mali abdul mu'min indi jaza'un idza qababtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa janna. bawa na mumini ba shi da wani sakamako a gurina idan na ɗauki masoyin shi daga cikin waɗanda yake rayuwa da su a duniya lallai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki masoyinmu muna ƙaunar malam kuma muna ƙaunar da'awar malam annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma sai kai haƙuri to baka da sakamako a gurin Allah irin aljanna Allah ka tabbatar mana da wannan sakamako da kai alkawari ga waɗanda ka jarabta kuma suka yi haƙuri sannan ina ma al'ummar musulmi gaba ɗaya wato ine musu nasiha ta musamman lallai ne mu yi ƙoƙarin sanin gaskiya kuma mu yi ƙoƙari mu tsaya wa ita wannan gaskiyar mu san tafarkin gaskiya kuma mu tsaya ma wannan tafarki kada mu kuskura mu rabu da shi duk yadda al'amari ya ƙuri haka al'imamu zanjani ya faɗi a cikin manzumatun ra'iya ɗin shi yake nasiha ga ahalus sunna yake cewa wa nahajal huda falzamhu wa qatadi bil ula humu shahidu tanzila allaka tanjabir yace lallai ka lazimci tafarki na tafarki na shiriya shine tafarkin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mutu ya bar sahabban shi akai na addini da aqida da ayyuka da ibada lallai ne kada ka kuskura ka bari a matsayinka na musulmi baka bi wannan tafarki ba ko kuma wani ya kokarin raba ka da tafarkin idan kana kan shi sannan sai ce ka bil bil'ula, kuma kayi koyi da waɗancan ishara yake zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kwaikwayi sahabban annabi al'ula din ismul ishara ne da ke nuni zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kwaikwayi waɗancan in ma baka gane su ba sai ce humu shahidu tanzila su suka shaida saukar wahayin Ƙur'ani. sun fi kowa malaminsu ya fi naka sun fi ka imani malamin ya ce ka kwaikwaye su ka bi su kai koyi da su ya ce idan kai haka allakatan jabir tabbas al'amarinka zai gyaru za ka zama mutumin kirki lallai Allah zai tabbatar da kai akan hanya ta shari'a Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar da mu nan ina so na ba da uzuri ga 'yan uwa sakamakon lallai ne duk abin da za a ji daga bakin mu sai dai a yi haƙuri da shi duk abin da ‘yan uwa za su ji saboda sun saba jin malaminmu albani to lallai sai dai su yi haƙuri da abin da za su ji malamin farko ya zo ya yi ishara cewa lallai a yi haƙuri ya ba da uzuri cewa shi ne ƙarami malami na biyu shi ma ya ba da uzuri cewa shi ne ƙaramin to ni kuma ina cewa ni ne ɗan ƙaramin cikinsu da haka da Allah ina fata za a yi haƙuri da kalmomi da kuma abubuwa waɗanda za a ji daga bakinmu insha Allah sannan ina so na ƙara ɗaukan hanzari na biyu ta yiwu ya zama 'yan uwa suna da tambayoyi cikin abubuwan da muke faɗi ko kuma za mu faɗi za mu ci gaba da bayyanawa ina ba 'yan uwa haƙuri da Allah duk wanda yake da wata tambaya da Allah ya yi ƙoƙari ya rubuta ta sai ya turo mana da ita idan muka yi nazarinta muka ga tana da alaka da ayoyi da bayanai da muka yi to sai kuma mu yi bincike mu gano wannan tambaya in ba mu sani ba ga mu suna tare da mu idan masu ma ba su sani ba to lallai sai mu yi ittisali da manya-manyan malaman wannan da'awa ta salafiya ta duniya sha Allah ba za a rasa amsar wannan tambaya ba da haka da Allah ina neman ‘yan uwa su bani hanzari kada a jahance ni kai tsaye da tambaya sai dai a rubuta a aiko da ita ina fata ‘yan uwa za su yi haƙuri game da waɗannan wato asalin faɗakarwa da nake gabatar mana sa'annan idan ba mu manta ba tsari da manhaji da tafarki da malam yake bi gurin fassara alƙur'ani malam yana fassara alƙur'ani ne da abin da ya zo na shi alƙur'ani ɗin ma'ana abin da ya fi shahara a wurin malaman ulumul ƙur'ani da usul tafsir da a tafsirul ƙur'an bil ƙur'an a jawo aya ta fassara aya saboda Allah da ya saukar da alƙur'ani da yake alƙur'ani maganar shi ce huwa a'lamu bi kitabihi shi ya fi sanin me yake nufi da littafin shi to sa'annan malam yana bin tafarki da tsari na fassara ayoyin alkur'ani da abin da ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am abin da ya tabbata lalle wannan kaidin labudda minhu al-ihtijaj bil ahadith as-sihah banda hadisai masu rauni da mawdu'ai da kuma hadisan ƙarya Da haka duk ayar da muka jawo kamar yadda malam ya dora mu akai lallai ne za mu yi ƙoƙari da ikon Allah za mu yi bincike iyakacin abin da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da mu mu ga cewa mun fassara alƙur'ani da alƙur'ani mun fassara alƙur'ani da sunna to sa'an nan sai kuma fassara alƙur'ani da maganganu da ayyuka waɗanda aka samu daga manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa'an nan sai kuma mu ketara zuwa ga ɗebo maganganun tabi'ai da waɗanda suka bi bayansu cikin manya-manyan limaman musulunci malaman tafsiri malaman fiƙihu masana aƙida da tarihi duk abin da za mu fassara na ayoyin alkur'ani da ikon Allah ba za mu ƙetare wannan wato asalin ƙa'ida ba sannan kuma daga baya ba laifi ba ne idan an fassara alkur'ani a bisa ƙa'idodi na ilimi matukar bai ci karo da abin da malaman farko suka akai na fassar alkur'ani da sunna ba muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ya tabbatar da mu akan daidai sannan abin da yake gaskiya ne Allah ya sauƙaƙe harshen mu mu iya faɗi kuma a fahimce mu kuma duk abin da yake kuskure ne Allah ya kulle harsunan mu kuma ya sarƙafe bakunan mu kada ya ba mu ikon faɗin waɗannan abubuwa balle ma a ji a saurare mu ko a yi mana nakali Allah maɗaukacin sarki taimake mu idan yan uwa ba su manta ba mun kwana malam ya kwana a ayata ɗari biyu da wato asalin takwas za mu tashi aya ta ɗari biyu wato ɗari biyu da bakwai zuwa wato za a tashi zuwa aya ta ɗari biyu da takwas sai dai naga dacewa lallai ne mu dawo daga aya ta ɗari biyu da bakwai mu karanto sa'an nan sai kuma mu ɗora mu ci gaba daga inda aka tsaya da ikon Allah don haka malam zai ci gaba da karanto mana wannan aya na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم maɗaukakin sarki a cikin wannan aya ta ɗari da bakwai bayan Allah maɗaukakin sarki ɗari biyu da bakwai ya gama ambatan wasu manya-manyan nau'ukan mutane guda biyu nau'in farko su ne waɗanda suke munafukai a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya kuma daga cikin mutane akwai waɗanda suke maganganunsu suna birge ka maganganun da suke a duniya suna baka sha'awa idan ka ji suna magana za su ɗauki hankalinka za su burge ka za ka ɗauka gaskiya suke faɗi amma Allah ya ce wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi amma Allah yana sane da abin da ke cikin zuciyar irin wannan wa huwa aladdul khisam alhalin mai yawan jayayya ne daga barin gaskiya kuma mai yawan husuma ne da ɗauki ba daɗi da waɗanda suke tabbatar da gaskiya Allah sai bayyana mana in baka gane irin waɗannan mutanen ba da ayyukan da suke a bayan ƙasa Allah ya ce wa'iza ta walla sa'afil ardi yufsi da fiha idan aka yi mishi wa'azi sai ka ga ya juya yana tafiya a bayan ƙasa ya bar wannan wa'azi ya rabu da wannan karantarwa ya tafi dan yi barna a cikin ita ƙasar. wa yi hulikal harsa wan nasl ya ta ɓarnatar da rayuka ya ɓarnatar da dukiya da wato asalin kayan marmari Allah sai ce wallahu la yuhibbul fasad Lallai Allah baya son ɓarna kuma baya son masu barna kaga waɗannan ayoyi guda biyu suna bayyana mana siffofin munafukai makiya gaskiya makiya Allah waɗanda idan aka yi musu wa'azi to taurin kai suke yi ba sa son jin gaskiya kuma ba sa son gani da zama tare da masu gaskiya a ɗayan janibin sai Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana wato asalin waɗanda suke sun sadaukar da rayuwarsu zuwa ga addinin Allah don neman yardar Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce wa minan nasi kuma lallai akwai daga cikin mutane manya shiri na nafsahu bitigha'a mardatillah wanda yake sayar da kanshi yake sadaukar da ran shi da rayuwar shi ba don komi ba ibtigha'a mardatillah dan neman yardar Allah akwai waɗanda suke sadaukar da kansu a filin jihadi wasu a hanyar wa'azi al'amur bil ma'arufi wa nahi anil munkar wasu ta hanyar ɗibar dukiyarsu da taimakon addinin musulunci waɗannan Allah ya ce ana samu daga cikin mutane irin waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ra'ufun bil ibad lallai Allah maɗaukakin sarki mai rangwame ne ga bayan shi gashi babban malamin tafsiri al'imamu ibn kasir kamar yadda al'imamu ahmad muhammad shakir ya yi ikhtisarin wannan tafsiri nashi a ciki yake cewa wa ƙauluhu faɗin Allah da ya ce wa minan nasi manya ya shiri na sahubti ga a malam ya ce lamma akhbara anil munafiki na bisifatihim zamima bayan Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari game da munafukai kuma ya bayyana siffofin nan nasu abin zargi zakara sifatil na hamida sai Allah Maɗaukacin sarki ya wato ambata siffofin muminai siffofi waɗanda suke abin yabawa faƙala Allah ya ce kuma lallai daga cikin mutane akwai manya shiri na sahubiti ra'a marbatillah waɗanda suke sadaukar da ransu ba su damu ba in dai har dan ɗaukaka addinin Allah ne da neman yardar Allah ibn kasirin ya ce "Kala ibn abbas wa Anasun wa wa sa'id ibn Musayyibi wa jama'atun waɗannan manya-manyan malamai na tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai abdullahi ɗan abbas da anas ibn malik da sa'id ibn da wasu cikin manya-manyan tabi'ai masana tafsiri irin su mujahid irin su ali ibn abi talha irin su rabi ibn anas suka ce nazalat fi suhayb ibn sinan rumi wannan aya ta sauka ne game da wani sahabi mai suna suhayb dan sinan ar-rumi wa zalika annahu lamma aslama bi makka yadda al'amarin ya faru shine a lokacin da wannan sahabi ya musulunta a garin makka wa arada hijira kuma ya nufi ya yi hijira daga makka zuwa madina mana'ahun na sai mutane suka tare shi an yi hajira bi malihi akan yi hijira da dukiyar shi ma'ana sai suka tare shi dukiya ya ɗiba zai taho da ita sai suka tare suka ce kada ya kuskura ba zai tafi da wannan dukiya ba suka hana shi sai suka ce wa in ahabba an yatajarrada minhu wa hajira fa'al amma idan ya so ya bar wannan dukiya a makka ya tafi shi kadai to lallai ya aikata haka fatakhallasa minhum wannan sahabi su haibu sai ya asalin rabu da waɗannan mutane wa a'tahum malahu sai ya ɗebi dukiyar nan tashi gaba ɗaya ce ya bar musu shi dai abin da yake so su bar shi ya yi hijira Ya bi manzon Allah sallallahu zuwa garin Madina jama'a mun fahimta fa anzalallahu fi hadhihi al-aya sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan aya game da al'amarin Suhaibu jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allah ya ce wa man minan nasi man yashri nafsahu bi tigha amardatillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke sadaukar da ransu don neman yardar Allah ba kowa ke iya ba da dukiyar shi ba wani sai ya fi yadda da ya yi yaƙi ko da za a kashe shi fiye da ya ɗauki dukiyar shi ya bayar jama'a mun fahimta da kyau kenan ɗibar dukiyar shi da ya yi ya bai wa waɗannan kafirai don kada su tare shi daga bin manzon Allah madina a matsayin hijira to lallai wannan yana nuni akan ya yi jihadi mafi girma ya sadaukar da rayuwar shi don neman yardar Allah jama'a mun fahimta da kyau kuwa wannan sahabi bayan ya isa madina fatalaqahu umar ibn al-khattab wa jama'atun ila farf al-harra faqalu lahu rabiha al-bay' فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم Fa ذاك فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية سيدنا Umar. sai ya tare shi da shi da wasu jama'a tare da shi suka tari wannan sahabi mai suna suhaibu sahabi sayyidina umar sai ya ce da shi rabi halbai'u wannan kasuwanci da kai ka samu riba lallai kasuwanci ya yi riba jama'a mun fahimta faƙada sai suhaibu ya ce wa an tumfala aksarallahu tijaratakum kuma kada Allah ya sa ku yi asara a cikin kasuwancinku wa ma za ka me kuke nufi Fa'akbaruhu sai sayyidina Umar da shi da waɗannan jama'a suka faɗa masu haibu cewa annallaha anzala fihi hadhihi al-aya ai Allah ya saukar da wannan aya game da wannan sahabi Suhaibu ibn Sinan ar-Rumi Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda gaba wannan wato shine a matsayin dalilin saukar wannan aya wannan asali asali ne wanda al imamu Ibn Sa'ad ya fitar da wannan asali a cikin kitabun tabakat haka al-imamu abu abdullahi al mai an-naisaburi ya fitar da wannan asali daga tabi'i mai suna Hamadu ibn zaidin da Hamadu ibn salama daga sahabi Anasu dan malik babban malamin hadisi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar yaman malam mukubilu ibn abdulhadi al-wadi'i a cikin littafin sha'al musnadu sahih min asbabin nuzul yace wannan asari bi majmu'i turuqihi hasanun bil majmu'i ma'ana asali ne wanda yake a iya hujja da shi kuma daidai ne ina fata jama'a mun fahimta dan haka wannan asali dalili na saukar wannan aya sababu nuzuli hadhihi al-aya shin zai takaitu ne ga wannan sahabi Suhaibu dan Sinan ko kuwa a'a zai iya ta'adda ila ghairihi ma'ana shin wannan aya shin za a ɗauke ta a yi aiki da ita ne kaɗai a fassara ta cewa suhaibu ne wannan ayar take da shi don haka ba za a fassara ta a alakanta ta da wani ba ko kuwa a wannan aya za ta iya shiga kan kowane mutumin da ya iya sadaukar da kanshi da rayuwar shi da dukiyar shi gurin ta da addinin Allah ma'ana halin ibratu bi umumin lafi an bi khususis sababi shin za a lura ne da dalilin da ayar ya sauka da shi a takaice ma'anar ayar ko kuwa a'a za a fassara ayar a bisa dalilin da ya zo da ita ayar ta sauka kuma za a iya fassara ayar idan wani abu irin wannan dalilin da ya faru ayar ta sauka shi za a iya fassara ayar da shi malamai suka ce abin da yake daidai al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi wannan ka'ida ce usuliya wacce take cewa idan asali aya ta sauka game da al'amarin wani to wannan ayar ba a kassare a hassare ma'anarta ga wannan da ta sauka da shi ana fassara wannan aya ga waɗanda suka biyo baya har zuwa tashin alkiyama don alkur'ani ya sauka ne don ya gyara na farko kuma ya gyara na ƙarshe ba ya sauka ba ne don sahabbai kaɗai ya sauka ne don sahabbai kuma ya sauka ne saboda ya gyara waɗanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa tashin duniya jama'a mun fahimta da kyau kuwa don haka wannan ka'ida ita ce al'ibra bi umumin lafzi la bi khususis sababi lallai ɗaliban ilimi su ba da kula ta musamman game da wato asalin wannan wato asalin ka'ida to sannan mu duba ta shafi na ɗari biyu da talatin da hudu wanda inda malam ya ce wa ammal aksarun ma'ana an samu wasu daga cikin malaman tafsiri ne sai suka takaice ma'anar ayar ga wanda ayar ta sauka saboda shi shine sahibu dan sinan Zama mun fahimta to amma malam ibnu kafir sai ce wa ammal aksaruna sai dai da yawa cikin masana tafsirin alqur'ani fahamalu zalika ala annaha nazalat fi kulli mujahidin fi sabilillah sai suka fassara wannan aya akan duk wanda ya zama ya yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba su haibu ɗan sinani kaɗai ba jama'a mun fahimta da kyau yanzu malaminmu a sheikh abu abdurrahman muhammad al'awwal adam albani ya kare rayuwar shi ne akan wannan hanyar bai tattalarwa kanshi wani abu ya taskance na rayuwa gudun talauci ba addini ya gina kuma wannan addini da malam ya gina insha Allah Allah ba zai ci amanar shi ba saboda ƙa'ida ce ta Allah maɗaukacin sarki idan ka kiyaye wa Allah ƙa'idojin shi da haƙoƙin shi to Allah maɗaukacin sarki ba zai ci amanar ka ba game da 'ya'yanka game da 'yan uwanka haka game da duk wani abu na da'awa da za ka bari a bayanka wannan ƙa'idar ta zo a cikin alkur'ani suratul kahfi a inda Allah maɗaukacin sarki ke ba da labarin annabi Musa da shi da wannan annabin Allah annabi Khadir wanda ku Hausa kuke kiran shi da annabi Halluru kuma annabi ne kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul Imam al-Bukhari ba waliyi ba kamar yadda wasu suke da'awa ina fata mun fahimta yana ba da labari Allah yana ba da labari game da abin da ya faru tsakanin annabi Musa da wannan annabi cikin annabawan Allah sun shiga wani gari sai suka nemi a karbi bakuncinsu sai ba a karbe su ba suka koma bayan gari suka zauna suna zaune sai suka gaga wata katanga za ta faɗi sai wannan annabi ya ce wa annabi musa tashi mu gyara wannan katangar annabi musa ya ce ya za a yi mu gyara katangar jama'ar da sun ƙi karɓan bakuncinmu mu bar su mana ta rushe mu bar musu ita mana sai annabi annabin Allah annabi Khadiru ya tabbatar da cewa lallai ba ya ce kada ya tambaye shi ba to haza firaku baini wa bainik wannan shine lokacin da zai zama rabuwa ta ni da kai amma kafin mu rabu sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra zan baka labarin abin da ka kasa haƙuri ka tambaye ni akai to cikin fassarori da wannan annabi yake wa annabi Musa sai ce wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā Allah sai ce wa kana abuhuma salih Allah sai yayi ta'alilin cewa ba zai ci amanar waɗannan iyaye ta hanyar tozartar da dukiyar da suka taskance wa 'ya'yansu kafin ƙarfinsu ya kawo ba me yasa saboda iyayensu nagari ne malam awwal nagari ne Allah ba zai ci amanar shi ba kuma wannan da'awa ta shi da yake yi da'awa ta salafiya ta mu gaba daya insha Allah yanzu aka fara ta in Allah ya yarda malam ya karantar da mu ka'idoji da bawabi na da'awa ta salafiya da ikon Allah ba za mu bari wannan da'awa ta samu matsala ba insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka gashi ibnu kasirin ya ci gaba da kawo waɗannan wato wato ayoyi waɗanda suke tabbatar da cewa lallai duk wanda ya mutu ta hanyar ɗaukaka addinin Allah to lallai yana daga cikin waɗanda ya asalin wato sadaukar da rayuwar shi don neman yardar Allah maɗaukacin sarki Allah ka yarda da mu kuma ka yarda da da'awar da wato asalin muke yi sa'annan sai bayan bayan Allah maɗaukacin sarki ya gama wato asalin bayyana mana wannan waɗannan muminai waɗannan manya-manyan ɓangarori guda biyu waɗanda suke munafukai masu taurin kai waɗanda ba sa son gaskiya kuma ba sa son gaskiya ta ci gaba da kuma a janibi guda waɗanda suke sun sadaukar da rayuwarsu don neman yardar Allah bayan Allah ya gama bayyana mana irin waɗannan nau'i na mutane guda biyu Allah sai ya kira yake cewa ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafa na'am يا أيها الذين ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka yarda da Allah sahabi abdullahi dan mas'ud yake cewa a duk a duk ayar da kaji Allah yayi kira zuwa ga masu imani to lallai ka karkade kunnanka imma alkhairi Allah zai kira ka zuwa gare shi dan ka aikata ko kuma sharri ne Allah madaukakin sarki zai kwabe ka don kada ka aikata ka nisance shi Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu fi silmi kafa lallai ku shiga cikin addinin musulunci gaba ɗaya ku shiga cikin ɗa'a ga Allah gaba ɗaya kada ka ce ka yadda da aya kaza amma baka yadda da aya kaza ba kada ka ce ka yadda da sunna kaza baka yadda da sunna kaza ba kada ka zama daga cikin waɗanda suke نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك sabila. kada ka zama daga cikin waɗannan ka shiga cikin addinin musulunci gaba ɗaya ai ka shiga ka aikata dukkan shari'o'i da Allah ya umarce ka da ka aikata Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyin shaidan kada ku bi tafarkin shaidan kada ku bi wahayi da tunani da ra'ayi irin na shaidan dan Allah cewa yi wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lallai shaidan yana wahayi ne zuwa ga waɗanda suke masoyan shi kaga akwai awliya shaytani kenan jama'a mun fahimta da kyau sauran bayanan kaji su a karatun alfurqan da malam Musa yake gabatarwa na fata mun fahimta shaidan na wahayi ne ga waliyan shi mai shaidan me yasa Allah sai ce don su yi jayayya da ku ahalul imani Allah sai ce wa in afa'tumuhum idan kuka yi musu ɗa'a, da'a innakum la mushrikuna lalle kuma kun shiga kun shiga cikin masu shirka dan haka Allah ya ja kunnan mu yace wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ka bibi sahu kada ku kada ka bi wato wahayi da tunani da ra'ayi irin na shedan me yasa Allah sai bayyana mana yace innahu lakum lallai shi shedan game da ku aduwwun mubinun makiyi ne abokan abokin gaba ne gare ku wanda yake nasarari ma'ana shedan lallai abokin gabanmu ne za mu fahimci haka ne tun a Allah maɗaukacin sarki ya halicci annabi adamu Allah ya umarci mala'iku da su mishi sujuda a lokacin shaidan yana tare da su ba mala'ika bane shaidan yana tare da su ba mala'ika bane haka Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni saka an amri rabbi kaga ba mala'ika bane dan mala'iku Allah ya bamu mu labari la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna ba sa ganda ga Allah tasbihi suke ibada ga Allah suke dare da rana dan haka iblis ya yi ma mahaifin mu sujuda sujuda ta girmamawa wannan yana nuni akan iblis ya ki kuma ya kulla gaba da kiyayya ta ƙarshe ga babanmu annabi adamu yaushe kuma shi zai maka wa'ayi ka jama'a mun fahimta da kyau Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye don haka a cikin wannan aya ga shi malam yake cewa ya kulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bihi al-musaddiqina bi rasulihi Allah maɗaukacin sarki yana umarnin bayin shi muminai waɗanda suka gazgata manzan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yana ba su umarni ne an ya huzu bi jami'i oral islami wa shara'i'ahu da da siruko da dukkan wato igiya ta musulunci da kuma dukkan shari'a da musulunci ta zo don ta tabbatar wal'amala bi jami'i awamirihi kuma Allah yana umartar muminai ne da su yi aiki da dukkan umarni da alkur'ani ya zo da shi wa tarki jami'i zawajirihi mastafa'u min zalik da barin dukkan abin da ƙur'ani ya tsawatar da duk abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta tsawatar lallai ka bar wannan abu gwargwadon iyawanka malam yace qala ibn abbas wa mujahid wa tawus manya manyan malaman tafsiri sahabi abdullahi dan abbas da mujahid da Fawus suka ce udu kulufi silmi ya alil islama ma'ana ka shiga cikin musulunci jama mun fahimta da kyau kada ya zama kafar ka ɗaya tana waje ɗaya kuma tana cikin musulunci lallai ka shiga cikin musulunci gaba ɗaya. don haka duk umarnin da musulunci ya zo maka da shi kai a matsayinka na musulmi matukar kai musulmin kwarai ne to lallai za a ga kana bin wannan umarni sau da kafa kamar yadda duk wani umarni da ya zo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya to lallai za a ga kana bin wannan umarni haka idan hani ne za a ga kana hannuwa daga wannan hani da ƙur'ani ko sunna tabbatacciya suka yi jama'a mun fahimta da kyau don haka ana gane musulmin kwarai ne ta hanyar bin alkur'ani ta hanyar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar kaucewa abinda da ƙur'ani da sunna suka tsawatar suka tsoratar to ta wannan hanyar ake gane musulmin ƙwarai Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu cikin musulmin ƙwarai wannan aya kamar yadda kuka ji tana tabbatar da lallai kada mu bi wato asalin hanyoyi da kuma hudubobi na shaidan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa lallai shaidan maƙinmu ne littafi mafi girma da aka rubuta game da bayyana hanyoyi da shaidan yake bi yake batar da ɗan adam shine littafin talbisu iblis ta babban malami Abdulrahman ibn al-jauzi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mushi a cikin wannan littafi ya bayyana madakhil shaidani guda shida a inda ya bayyana ya tabbatar da cewa babu wani cikin 'yan adam waɗanda suka tsira daga waɗannan turaku da waɗannan wato asalin hanyoyi da waɗannan wato asalin makirce-makirce da shaidan yake hatta annabawa ya ce ba su tsira ba ya ce hanya ta farko shaidan zai biyo maka ta hanyar shirka da kafirci sai nuna maka ai ba komi malamin yake idan har ka iya gano shaidan ta wannan janibin to sai ya kyale ka sai ya bullo maka ta hanyar manya-manyan zunubai jama'a mun fahimta da kyau manyan zunubai waɗanda ba su kai shirka ba ba su kai kafirci ba zina caca luwaɗi shan giya da dukkan abubuwan da za ka ce ka ba irace ta zunubai waɗanda ba su kai shirka ba shiɗan sai nuna maka ai ba komi ai ba kai shirka ba ai laifin da kai ba shirka ba ne giya kawai ka sha shedan sai ya kawata maka haka to idan ka ƙetare wannan mataki na biyu to sai shedan ya tsallaka shi ma zuwa mataki na uku sai ya bullo maka ta kan ƙananan zunubai a saghair ƙarya riba zalunci da waɗannan abubuwan waɗanda suke sagha'ir ne shedan sai nuna maka aikin da ka nisanci manyan zunubai kuma baka yi shirka ba kuma baka yi kafirci ba ai ba komi har ma sai ka ji yana tunano maka da wata aya shedan yana tunano maka da wata aya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an sai ka ji yana tunano maka wannan in kuka nisanci manyan zunuban da aka hana ku sai shedan ya ai kaga baka yi kaba'ir ba jama'a mun fahimta da kyau haka aka samu wani yake bani labari wani aka samu jama'a ya je ya aikata mugun laifi aka kama shi shi da wata da aka zo aka zaunar da shi ana tuhumar shi sai yake cewa to wai shi bai fai komi ba fa kawai dai lamsu ya yi ai bai kai ga zina ba don haka kuma ai wannan lamsu ai karamin zunubi ne kuma ma ai Allah ya ce Allah ya allazina ka ba'irar ismi sai ya ce kafirci kenan da shirka wal suka nisanci alfasha ya ce zina kenan ai ban yi zina ba sai ce illan lamamu amma in ban da allamamu to shine ainihi har ma sai ce inna rabbaka wasi'ul ka kaji shaidan yana ta kawo mishi ayoyi wallahi madakhil ne na shaidan lallai kai ka tsantsan sai nuna maka ai wannan ai karamin zunubi ne wannan dan ka dan yi kaza dan yi kaza kana fa sallolin dare kana fa kaza kana fa kaza to wannan hanya ce ta shedan da yake bi yake hallakar da yan adam idan ka gano shi ta wannan hanya ta uku shedan sai ya ƙetara zuwa hanya ta hudu sai bullo maka ta mubahat abubuwan da suke halal musulunci bai haramta maka su ba amma sai ya shagaltar da kai da kula da su sai ya mantar da kai abin da yake a kanka na wajibi shedan sai ya shagaltar da kai da kula da sanya tufafi da haka za ka yi ta ƙoƙarin sai ka sa riga iri kaza sai ka sa hula iri kaza takalmi iri kaza sai ka ta abu iri kaza sai ka gina gida iri kaza sai ya mantar da kai koyan addini da bautar Allah don haka idan ka mutu a kabari sai a ce da kai lamma ya kabi ma a marahu ya je ya yi abin da ba shi aka umarce shi ya aikata a duniya ba ka ga shaidan da ya batar da kai idan ka gano shi ta wannan janibin sai ya ƙetara zuwa ga mataki na biyar mataki na kusa da na ƙarshe shi ne mataki na mustahabbat shaitan sai ya shagaltar da kai da aikata mustahabbi kai ta azumin nafila kai ta azumin litinin da alhamis amma da ramadana ta zo sai ulsarka ta tashi wannan wallahi tallahi madkhal min madakhil shaitan shedan sai sanya ka ka miƙe kai ta sallolin dare kai ta saukar ƙwar'ani kai ustazu shi kenan asubahi na yi sai ya saukar maka da wani irin bacci don haka in ka kwanta ba za ka farka ba sai goma da rabi na safe ka yi ta ibadar sallar nafila ya shagaltar da kai sallar farilla wacce take ita ce wajibi a kanka wacce ita ce mafi girman abin da za a nemi kusancin Allah da aikata ta haka hadisin bukhari hadisin sahabi abu huraira ya bayyana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce qala Allah ta'ala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi وما ilayya abdi عبدي بشيء أحب إليه من أحب إلي مما افترضته عليه Bawa na babu wani abu mafi girma da ya fi soyuwa gare ni wanda ya fi neman kusanci gare ni da aikata shi fiye da abin da na farlanta mushi sai shaidan ya shagaltar da kai da aikata nawafil sai ya mantar da kai da aikata wajibat da fara'i wannan madkhalun min madakhil shaitan jama'a mun fahimta da kyau kuwa idan ka ketara wannan matakin wanda da wuya ne mutane cikin mutum ɗari suke ketare mutum biyar suke ketarewa da wuyan gaske Shaiɗan zai iya kaɗa ka masallaci ka je kai ta ibada kai ta zikiri kana karatun qur'ani amma baka je ka sauke haƙƙi na dole a akan wato wanda yake kanka na iyalanka ba duk wannan yana daga cikin madkhalun min madakhil shaitan to sa'annan idan ya rasa yadda zai da kai shi kenan sai ya kyale ka amma ba ya rabu da kai bane sai ya tafi sai ya je ya haɗo kai da auliya uhu ina shi ina shi shedan sai je sai ya tattaro su ɗan iska ne karuwai ne kaza ne kaza ne sai ya haɗo kai da su sai su zo sai su fitine ka akan addininka su maka amfani da kuɗi su amfani da mata su amfani da mukamai su amfani da tsoratarwa daga ƙarshe su amfani da kisa barazana ta kisa akan addininka to kaga wannan mataki na ƙarshe hatta annabawa ba su tsira daga gare shi ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa don hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka yi ghazwatu badrin idan ban banta ba cikin waɗannan kafiran shaidan ya yi shigar wani ya rikida ya zama wani cikin wato waɗannan kafirai da kayan yaƙi yana ƙarfafar kafirai yana zaburar da su a kan su yaƙi musulmi da sahabban annabi sai da Allah maɗaukakin sarki ya kawo wa musulmi ɗauki ya saukar musu da mala'iku suka taimake su da shaidan ya ga mala'iku suna soka dama ya sun su sai ya juya a guje Allah madaukakin sarki ba da labari a cikin suratul anfal falamma tara na kafa ala aqibaihi sai shedan ya juya baya a guje suna ina zaka je ne shi kuma yana fadin inni ara ma la tarawna ina ganin abin da ba ku gani mala'iku kenan ka bi shedan sai ce inni akhafullah har ma ni ina tsoron Allah to kaga wannan hatta annabawa ba su tsira daga sharrin shaidan wannan mataki na shida ba ka karanta suratul anbiya annabin Allah annabi ayyub Allah yake ba da labari ya cewa ayyuba iznada rabbahu anni massaniya shaytanu bi nusbin wa azab anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin afwan dayan ayar wacce take gaba da ita anni massaniya shaytanu bi nusbin wa azab jama'a mun fahimta da kyau kaga shaidan ya shafi annabi Allah annabi aku ai eh, annabi annabi ayyu jama'a mun fahimta da kyau kuwa dan haka hatta annabawa ba su tsira ba dan haka wannan sai Allah madaukakin sarki ya aje ta a matsayin jarabawa ga dukkan waɗanda suke biye da tafarki na annabawa a babi na da'awa dan haka duk wanda yake kan tafarkin annabawa a babin da'awa abin da ya faru da su sai ya faru da shi ma jaza alal misli fa ja'izun alal mumasi annabawa an musu sharri an musu kazafi an ce ƙarya suke an ce bokaye ne an ce matsafa ne ka ji abin da fir'auna yake faɗa wa annabi musa wa inni nuka ya musa masahura haka aka yi ta faɗa ma annabawa don haka kai da'iya za a faɗa maka kada ka taba tsammani za ka yi da'awa za ka yi wa'azi sai dai a yi maka tafi a nuna ka iya abin da ya faru da annabawa sai ya faru da kai matukar da'awarka tana kan da'awa ce ala minhajin nubuwa an kori annabi daga garin makka an nemi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah annabi ya zakariya da yahya kashe su akai akan da'awa da suke amma wannan bata sa sun ja da baya akan da'awa ba don haka kashe malam albani wallahi tallahi jama'a ba kashe da'awar shi ba ce, malam ne ya rasu amma da'awar shi tana nan da ikon Allah kuma wannan jama'a sunna ce ta annabawa Allah yana yin haka ne don ya jarabce mu ya tabbatar da waɗanda suke da gaskiyar imani daga waɗanda suke maƙaryata ne fi da'awahu don ya tabbatar da waɗanda suke munafukai ne daga waɗanda suke wato asalin mutanen kirki ne don haka da'awa tana nan da ikon Allah wannan sanannen abu ne a gurinmu wa'alam bi anna malikta da bi muhammadin sayanaluhu da ghuwatil husadi wa yazuqa anwa al adawati wal adha min jahilin wa mukabirin wa muqallidi in ka kace zaka bi addinin Allah Allah sai ya jarabce ka ka karanta ayoyi na alqur'ani surat al-baqara za mu zo mu karanta ta nan gaba kaɗan. Allah yace am hasibtum an tutraku walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah sai yace ala inna nasrallahi qarib cikin suratun tauba Allah yace am hasibtum an tutraku walamma ya'atikum masalul ladina walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunihi walam wala rasulihi wala almu'minina walija cikin Ali Allah ya ce am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya as-sabirin wannan duka jarabawa ce sai Allah ya jarabci duk mai da'awa da haka jama'a wannan jarabawa muna fata ta zame mana alkhairi kuma muna fata ta zama karfafa ce ga waɗanda suke wannan da'awa lallai kada su yi ƙasa a gwiwa su tashi su kai wannan da'awa inda bata kai ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayyana wato asalin wannan umarni nashi da ya fuskantar zuwa ga muminai masu imani sai Allah maɗaukacin sarki ya ce fa'in zalaltum da, fa'in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinatu fa'lamu fa'lamu anna Allah madaukakin sarki yace fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim Fa'in, in zalaltum idan kuka kauce kuka karkace wa gaskiya kuka kauce wa addinin musulunci kuka kauce wa da'awa ta gaskiya min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji da bayanai na addinin nan sun isa zuwa gare ku bayan ƙur'ani ya sauka an yi muku wa'azi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya karantar da sunnar shi malamai sun fassara Albayinatu da dukkan waɗannan fassarori albayyinatu suka ce hujjoji bayyanannu waɗanda Allah yake tabbatarwa a hannun annabawan shi waɗanda waɗannan hujjoji suna sanya al'umma su yadda da annabawan nan su yadda da da'awarsu haka hadisin muslim ya tabbatar annabi yake cewa babu wani annabi da Allah zai aiko face sai Allah ya bashi wata aya da wata alama ayar da idan mutanen shi suka gani a hannun shi to za su yi imani da shi annabi ya ce wa inna ma utitu qur'anan ani ayata da Allah ya bani alqur'ani ne ita ce mu'jizata jama'a mun fahimta da kyau kuwa don haka wasu suka ce abinda ake nufi da albayyinatu ai Alkur'ani. wasu suka ce addinin musulunci wasu suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk waɗannan fassarori in ka fassara wannan kalma wannan aya da shi to daidai ne don yana daga cikin ikhtilafu tanawwa ba ikhtilafu tabad ba ma'ana sabani ne na wannan ya ambaci wani nau'i wannan ya ambaci wani nau'i wannan shi ma ya ambaci wani nau'i na daban malamai masana suka ce al'ahasanu fi tafsiri misli hadhihi al'aya aya hamlu al-ayati ala jami'iha abin da ya fi dacewa shine a fassara ayar a bisa dukkan waɗannan fassarori saboda ba fassarori ne da ke karo da juna ba min ba'di ma bayyana bayyinatu bayan bayanai sun zo muku kaga bayanai in kace musulunci kaga daidai ne in ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daidai ne idan ka ce alkur'ani daidai ne ina fata jama'a mun fahimta haka ibnu taymiya ya tabbatar da wannan ka'ida a cikin littafin shi mukaddima fi usulit tafsir haka kuma ya kara tabbatar da wannan a cikin wani littafi nashi da ya yi sharhin waccan aya ta in hazali da sahirani ta cikin suratu baha Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah da ya ce yayi fa'in zalaltum idan kuka kauce kuka kidin gaskiya kuka bi bata kuka yi kunnen uwar shegu min ba'adi ma ja'atkumul bayyinatu bayan shiriya bayan qur'ani bayan musulunci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun zo muku Allah sai ce fa'alam to lallai ku sani annallaha azizun hakim lallai Allah mabuwayi ne lallai ya buwayi kowa cikin halittun shi idan ya kama kai ne maka azaba to babu wani mai gida babu wani uba babu wani ɗa babu wani wanda kake da gata da zai kwace ka a gurin Allah Allah mai izza ne hakimun sannan Allah mai hikima ne game da dukkan abin da ya tsara zai faru da halittun shi a mun fahimta da kyau kuwa na bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayyana wannan aya wacce ita ayar tana tsoratar da kai musulmi ne idan gaskiya ta zo maka to lallai ka ɗauke ta kai aiki da ita idan ka aiki da ita to lallai Allah maɗaukakin sarki zai kama ka kuma Allah maɗaukakin sarki zai maka azaba kuma idan ya kama ka ba wanda zai cece ka Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon bin abin da ya zo na shirya daga manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. bayan Allah ya faɗi wannan aya ta ɗari biyu da tara sai Allah maɗaukacin sarki ya ce hal buruna na hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah bi malaika hal yanzuruna Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a wannan aya Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur Allah ya ce hal yanzuruna ai ba wani abu suke jira ba illa an ya'tiyahumullah sai Allah ya zo musu a ranar kiyama fi zulalin min al-ghamami a cikin jido ko kuma a cikin inuwa inuwar da take ta cikin jido ma'ana inuwar hadari wal mala'ika kuma mala'iku su zo musu ai kafirai ba wani abu suke jira ba sai Allah ya zo a ranar alkiyama tare da mala'iku a cikin inuwa ta jido wa al amru kuma Allah madaukakin sarki sai ya asalin hukunta dukkan al'amura waɗanda bayi suka aikata a duniya in khairan fa khairun Wa'in sharran fa sharrun Allah madaukakin sarki ya ce wa ila turja'ul umur kuma lallai al'amura ga Allah suke komawa wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ce hal yanzuruna ai ba wani abu suke jira ba malamai suka ce wannan kalma ta yanzuruna abinda suke abinda take nufi shine al-intizaru ma'ana zaman dako ko kuma zaman jira ai ba wani abu kafirai suke jira ba an yi musu wa'azi sun kiji shirya ta zo musu sun kau da kai to ba wani abu suke jira ba illa an ya atiyahumullahu sai Allah ya zo musu fi zilalin minal ghamami a cikin inuwa ta jido wal mala'ikatu haka tare da shi akwai mala'iku wannan aya kamar yadda ka ji muka bayyana a ranar alkiyama ne wannan al'amari zai faru malaman tafsiri kamar al'imamu qatada da abdullahi dan abbas da mujahid ibn jabar da babban malamin tafsiri ɗaya daga cikin almajiran ibn abbasin arrabe ibn arasin suka ce wannan aya tana nuni ne zuwa ga al'amarin da zai faru a ranar alkiyama mana allah maɗaukacin sarki zai zo a ranar alkiyama a tare da shi akwai mala'iku a cikin inuwa ta jido haka ya kamata ka fassara wannan aya jama'a mun fahimta da kyau malamai suka ce wannan aya tana tabbatar da siffa daga cikin siffofin Allah ita ce sifatul itiyan Allah maɗaukacin sarki zai zo a ranar alkiyama zuwa irin wanda ya dace da girman shi da ɗaukakar shi kada kai tawili kada ka ce ba zuwa ake nufi ba al'amarin shi ne zai zo kada ka ce azaba ce za ta zo kada ka ce mala'iku ne kaɗai za su zo kada ka fassara ayar saɓanin yadda zahirin ayar yake wato asalin bayyanawa lallai ayar tana tabbatar da sifatul itiyani wal maji lillahi ta'ala tabbatar da sifa ta zuwa ga Allah maɗaukacin sarki a ranar alkiyama kuma abin mamaki ba ita kaɗai ce a ƙur'ani ba wacce ta tabbatar da wannan hatta a cikin suratul fajr Allah ne ya ce cewa ya kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka Allah ya ce idan aka dirka ke ƙasa aka rusa duniya wannan samar aka naɗe ta da ƙasa Allah ya ce waje a rabbuka kuma ubangijinka zai zo waje a rabbuka kuma ubangijinka zai zo kaji muhallin shahi jama'a mun fahimta da kyau wannan zuwan da ubangiji Allah zai zo yaushe ne zai faru shine a ranar alkiyama an samu wasu cikin malaman tafsiri suka ce a duniya ne wasu suka ce a idan mutum ya zo mutuwa ne sai dai muhaqqiquna masana waɗanda suke masana ne game da tafsirin alkur'ani suka ce lallai wannan fassara kuskure ce abinda take daidai shine lallai wannan zai faru ne a ranar alkiyama ina fata jama'a mun fahimta don haka lallai ne kamar yadda muka sani da'awar mu ta salafiyya da'awa ta ahlus sunna wal jama'a tana tabbatarwa Allah abinda ya ya tabbatarwa kanshi a Qur'ani ne na siffofin shi ko kuma abinda manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatarwa Allah a cikin hadisan ingantattu na sunaye da siffofin Allah mu ahlus sunna ba ma ta'awili mu sunna ba ma tashbihi ba ma ta'awili sannan ba ma tamfili ma'ana ba ma ta'awili mu murɗe ma'anar Allah ya ce illa an ya atiyahumullahu ai ba wani abu suke jira ba sai Allah ya zo musu sai mu fassara mu ce a ba zuwa ake nufi ba to mu ahlus sunna ba ma yi jama'a mun fahimta da kyau mu ahlus sunna ba ma tahrifi ba ma dan tahrifi da ta'awili wani abu ne wanda Allah ya zargi wato yahudawa a kai game da littattafan da Allah ya saukar musu ka ji abin da Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma wadhihi suna harrafa kalma suna harrafa saƙon Allah da Allah ya aiko annabawa da shi daga ma'anar da Allah ya yake so sai su kai shi zuwa ga ma'anar da sarransu ya asalin gadar musu don haka ta alama ce ta yahudawa to mu ahalus sunna a addinin mu ba ma yi ina fata jama'a mun fahimta to sa'annan mu ahalus sunna ba ma yin ta'awili mu ce Allah bai da siffa gaba daya mu kore wa Allah siffa gaba daya mu ahalus sunna ba ma yi kaga taharifi da ta'awili akwai inda suka yi kama wanda a haƙiƙa taharifi to ta'awili ne don duk wanda ya harrafa ya kawar da asalin siffa ta Allah maɗaukacin sarki daga asalin ma'anarta Allah ya ce zai zo sai ce al'amarin Allah ne zai zo Allah ya ce yana da hannu sai ka ce a ƙarfi ake nufi ko ni'ima Allah yana da fuska sai ka ce a ai ni'ima ake nufi Allah yana sauka a kowane ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai ka ce a rahamar shi ce take sauka to kaga wannan kana kawar da asalin yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi ne a cikin alkur'ani da yadda ya zo a cikin ingantacciyar sunna kana nuna kafi manzon Allah sanin alkur'ani kenan kana nuna kafi sahabbai fahimtar alkur'ani bayan su ne suka ji alkur'ani da dumudumin shi jama'a mun fahimta da kyau kuwa Dan haka mu ahlus sunna muna tabbatar wa Allah nusbitu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw asbatahu lahu rasuluhu fi sahihi sunnatihi la nata'awwal wa la nataharrafu wa la nu'attilu wa la nushabbihu wa la nukayyifu wa la numaffilu ba ma kwatanta Allah ba ma ta'awili ina fata da mun fahimta to sannan kuma ba ma ta'awili ta'awili shine kai watsi da siffar Allah Allah ya ce shi ne ji ne ka kace Allah bai da sifa ta ji Allah ya ce shi mai gani ne sai ka ce da sifa ta gani to mu ahlu sunna ba ma yi jama'a mun fahimta da kyau wannan shi ne manhaji da mazhabi na malaman salaf imraru ahadisi wa ayatu sifati ala zahiriha gudanar da ayoyi da hadisai na siffofin Allah a bisa zahirin yadda suka zo to kuma tabbatar wa Allah siffar da ya tabbatar wa kanshi ba kwautanta Allah da halittu ba ne. jama'a mun fahimta da kyau muna tabbatar wa Allah a bisa yadda ya tabbatar wa kanshi amma ba ma cewa sifatun ka sifatin ba ma faɗin wannan ba ma tashbihi ina fata mun fahimta wasu ne aka samu su kuma garin zakewa gurin tabbatar wa Allah sifa sai suka kai ga tashbihi kwatanta Allah da halittun shi sai su ce kaga wannan hannun e kaga wannan hannun e to hannun Allah irin wannan ne subhanallah to waɗannan jama'a ba ahlus sunna bane waɗannan ana kiransu mujassima ana kiransu mushabbiha waɗannan ahlus sunna raddi suke musu ahlus sunna suna bayyana bakar aqidar su ce ahlus sunna suna tabbatar da abinda alqur'ani da sunna ne suka tabbatar ba sa kwatantawa ba sa kamantawa haka al'imamu ibn taimiyya al-harrani abul abbas yake asalin faɗi a cikin manzumatul mashhura wacce ta fi shahara da manzumatul lamiyya yace wa jami'u ayati sifati umirruha hakan kama na kalab tirazul awwalu yace duk ayoyin da suka zo game da siffofin Allah yace to ina gudanar da su kamar yadda suka zo bana ta'awili jama'a mun fahimta da kyau ba na Ya ce kamar yadda jama'ar farko malaman farko magabata malaman salaf suka nakalto mana waɗannan ayoyin ba su yi taharifi ba to mu ma muna tabbatar da su a bisa yadda sahabbai suka tabbatar jama'a mun fahimta da kyau kuwa mafi yawancin abubuwan da ake amfani da su jama'a ake ta'abilin waɗannan ko kuma ake kauce wa manhaji na malaman salaf musamman a babin aqida wallahi jama'a mafi yawanci ƙa'idodi ne waɗanda suke malamai ne na ilmul kalami suka shigo da shi addinin musulunci asali ba ba bane na musulmi sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba su san waɗannan ƙa'idoji na ilmul kalami ba sai daga bayani da aka fassaro littattafan falsafa na yunan da kaza da kaza zuwa larabci daga nan sai aka samu irin waɗannan miyagun kalmomi sai aka ji ana shigowa da su musulunci alƙawul bi khalqil qur'an kaga wannan bid'a ce jama'a mun fahimta da kyau cewa qur'ani ba maganar Allah ba ne halittar Allah ne wannan bid'a ne ta'dilin sifofin Allah ta'awilin sifofin Allah har aka samu wasu ƙa'idodi na wasu ilmomi waɗanda asali fa falsafa ne da su ake amfani ake kawar da waɗannan ayoyi na siffofi a bisa tsari da manhaji na ahalus sunna malaman larabci akwai wata ƙa'ida ta nahau da suke da ita wannan ƙa'idar tabbatacciya ce gaskiya ce amma kuma ba a aiki da ita a irin wannan mautsin a wannan lokacin a wannan wurin sukan ce akwai ƙa'ida ta hazful mubaf idan akwai ɗaliban ilimi na Lufa za su iya fahimtar wannan hazful mubaf wa iqamatul mudafi ilaihi maqamuhu mudafin ilaihi ne mudafin sai a cire shi sai a kawo mudafin ilaihi a makofin shi sai su ce da Allah ya ce waja'a rabbuka ai yadda gurin yake waja'a amru rabbika kaga ka'idar gaskiya ce amma kuma da ka'idar aka amfani gurin rushe wata siffa da Allah ya tabbatar wa kanshi to lallai ka'idar gaskiya ce akwai inda take amfani amma a wannan aya ta siffar Allah ba za ta yi amfani ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa ka ji wata ka'ida da wasu suke kawowa don su kore siffar Allah ta alkalamu Allah na magana sai su ce Allah baya magana sai a ce to ga Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima sai su ce a ai ba a iya karanta ayar bane ai gwarawa ne suka koyi ayar suke karantawa wa kallama Allahu Musa ai yadda karatun ayar yake sai su ce ai wa kallama Musa sai su ce ai Allah shine al-mukhatabu bihi ba wai Allah ne maganar ba sai su ce Allah shine al-maf'ulu bihi allazi waqa'a fi'lul kalami biwasitatihi da haka sai su ce waye magana sai su ba Allah bane Musa ne ya magana dan haka sai su gina bakar aqidar su cewa Allah baya magana da haka sai su ce Musa ai suna ne wanda yake makasuri dan haka sai ya zama waqa'a fi mahallin raf'i jama'a mun fahimta da kyau kuwa ma'ana shine fa'ili to kaga duk waɗannan ka'idodi ne waɗanda da su ake amfani ake korewa Allah sifofi mu ahlus sunna ba wai ka'idodin ne ba mu yarda da su ba amma siffofin Allah matsaloli ne na aƙida waɗanda ba a sassauci a kansu ko misƙala zarrati ga wani littafi da babban malami ibn kudamatal al ya rubuta ga gashi zammu ta'awil bayanu mazhabi salafi fi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi zargin masu ta'awilin siffofin Allah da kuma bayani game da mazhabin malaman salaf game da suna da siffofin Allah mabuwayi da ɗaukaka gashi tasniful imam muwaffiquddin abdullah ibn ahmad ibn qudamat al mai littafin al-mughni ina fata mun fahimta mai littafin lum'atul i'tiqad al-hadi ina fata jama'a mun fahimta to sa'an nan jama'a akwai littafai da malamai suka rubuta game da naqdu aqaidil ash'ariyya ma'ana naƙadi da raddi game da aƙidoji na malaman ash'ariya waɗanda mafi yawanci su ne suke ta'awili da ta'awilin sifofin Allah da jahamiya da kullabiya da karramiya da sauransu ina fata jama'a mun fahimta don haka da wannan aya daga cikin matsalolin da take tabbatarwa tana tabbatar da Allah maɗaukacin sarki zai zo a ranar alkiyama a tare da shi akwai mala'iku don yin hukunci tsakanin bayan shi jama'a mun fahimta da kyau Allah sai ce wa ilallahi turja'ul umur lallai dai dukkan al'amura ga Allah maɗaukacin sarki suke wato asalin komawa Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu lallai jama'a kasantuwar a yau ne ranar farko ta wannan tafsiri ina ba mu uzuri ina fata za mu saurara a nan za mu tashi a daidai kan aya ta ɗari biyu da sha ɗaya, ayar da Allah yake cewa salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana. Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu ka tabbatar da bakunan mu gurin tabbatar da abin da yake daidai ka taimake mu gurin ɗaukan wannan nauyi na amana ta wannan da'awa sannan ka ba mu ikon idar da wannan nauyi sannan muna roƙon yan uwa da Allah su taimake mu da addu'a dan jama'a muna buƙatar addu'a kware da gaske sannan kuma ba za mu tashi a wannan majalisi namu ba sai mun yi addu'a ga wannan bujimin malami namu waɗanda idanuwanmu mu ba su taɓa ganin malami irin shi ba malami na Allah mai tsoron Allah waɗanda duk tarihin da ni nake karantawa na malaman salaf to ban taɓa ganin wani da ido na wanda ke ƙoƙarin babbaka wannan tarihin a aikata ba irin malam albani Allah madaukakin sarki ya gafarta musu da haka zamu musu addu'a ta musamman اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وقهم عذاب النار اللهم أدخلهم الجنة وقهم عذاب النار اللهم أدخلهم الجنة وقهم عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله كدكنسو كغافر تامسو ككي حسكي قبر بكنسو كدوكك درجو جنسو كحسكك كبرنسو كدوكك درجو جنسو الله كتاير دسو تارد أنباوانك دمنزننك دمتانن كركي دشهيدين الله كشغر دسو الجنة الفردوس الله كشغر دسو الجنة الفردوس Allah ka shigar da su aljannatul firdaus Allah ka yafe musu kurakuransu laifuffuka da suka yi Allah ka ɗauko ka jibga akan waɗanda suka yi musu wannan ta'addanci Allah ka kaskanta waɗannan mutane Allah ka tozarta su Allah ka fi mu sanin su Allah ka san yadda za ka yi da su Allah sun cutar da ka, Allah ka yi musu sakayya wacce ta dace da su Allah ka hana su zama lafiya Allah ka hana su natsuwar zuciya Allah ka hada su da dukkan wani wani bala'i na duniya da na lahira muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ka tabbatar da mu akan wannan aqida Allah ka tabbatar da mu akan wannan aqida Allah muna tadarru'i da tawassuli da sunayenka da siffofinka kyawawa da wato asalin sunayenka maɗaukaka Allah muna roƙonka ka kiyaye mu daga dukkan sharri Allah ka haɗa mu da dukkan alkhairi zan saurara anan da wannan nake cewa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك